sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin da an kwana lahiya. Lahiya lo malama Grace ina fata ke tashi lahiya. Lafiya lumi to me ya dauki hankalinka a wannan mako a nan Amurka? eh to abin da ya dauki hankali na dai duk bai fi wai yara makaranta ba yara sun koma makaranta mm. sa'an nan kamar yadda wato muka taba bayani can baya an kira iyayen yara an an wanke musu kwakwalwa an nuna musu yadda abubuwan za su tafi mm. haka kuma an ba yaran su littattafan rubutu da na'urorin kwamfuta waɗanda a nan ne za su dinga shiga aji tare da 'yan uwansu da malami ana karatu ana komai kuma malama grace duk wannan fa kyauta fa babu wanda ya biya ko ba eh, ba ba littafin ba ba wannan na'urar kwamfuta ba kyauta fa eh. wato shine ma abin da yake ban mamaki lokacin da ake wannan yakin neman zaben kisa har yanzu ana ana ci gaba mm. wato ni sai in ji ba ni taɓa jin irin shugabannin nan suna wai yin alkawura don a zaɓe su na ilimi mm. tituna ruwan sha mm. asibitoci ba ki majin waɗannan kwata-kwata sun wuce wannan wurin yanzu mm. ba shi ne abin da suke magana ba sai dai ana magana muhimman abubuwa irin tattalin arziki ayyukan yi da kuma dangantaka da kasashen ƙetare haka haka eh, so ni abin da ya fi ke mai hankali kenan a halin yanzu To kamar yadda muke faɗa kullum Allah mu ma ya nuna mana lokacin da za mu kai wannan mataki da za mu ga cin gaba kamar yadda aka ci gaba a ƙasashe. Amin. A sauran duniya. Amin sun amin malama Grace. To kafin mu koma wannan kacici kacici karanta amsoshin masu saurare ma wannan kacici kacici. Na makon jiya ba. Eh, <laughs> na makon jiya. <laughs> ai hmm. ka tuna eh, bala muhammad ba fa gwamnan bauchi ba saura kaɗan gwamnan bauchi ya shigo wannan shirin domin mun ce bala muhammad muna gayyata shi oh suna linzami ne to ba shi muke nufi ba <laughs> ba mai girma kauran bauchi ba amma Aishi ai shi ma ai shi ma mai girma kauran bauchi ya san ba shi ba don ya san ba shi ne ya takale shirin abin ya wuce ba shi ya takale shirin ba ce kaɗan ya shigo shirin nan <laughs> to a to ai ya mai da martani ai ko shi muna maraba da shi ko shi muna maraba da shi <laughs> to to sai dai kaga da Bala Muhammad ya ce kun cika dariya a wannan shirin sai mm. isa lawal girgi ya aiko sako yana cewa shi ai shi ainihin ma abin da ya sa suke shiga shirin don wannan batun ban dariya ne ya ce ku ba dama in yi tsokaci akan maganar nan da bala muhammad damban ya yi cewa kun cika dariya ya ce ni a gaskiya wannan magana ma bata zo man da bambaki ba domin su fulani ba sa son dariya ah, ah, ah, <laughs> oh. haka kuma ka yi? Eh ba bala sake ya ce ku dama Fulani ba kwa son dariya saboda wai wai ba wai su sun fi son fushi idan aka yi dariya sai su ga kamar dariya ake musu sai su mai da dariya <laughs> laifi ne shi yasa sai shi kuma usman dan fodiyo layin dangana da magaram ya ce mu dama saboda dariyan nan muke sauraron wannan shirin idan aka daina dariya ba za mu saurari shirin ba ba shi da amfani <laughs> <laughs> to dama dai dama dai karka bari ya huce sunan shirin kenan eh, kai kokari kai ma kai naka amfani a ciki lallai da an yi aure makon da ya shige ya aka kammala bukukuwa alhamdulillah gaskiya aure alhamdulillah a lafiya kalau an yi an gama kuma wato yan uwa sun yi kokari fiye da yadda kike tsammani kama daga iyaye da kama daga iyaye da yayye da kowa an gaya miki so gaskiya alhamdulillah hankali ya kwanta komai ya kankama kuma muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya da a ɗaya ba. Amin sun amin. E to a kuma malama Grace bari mu yi amfani da wannan dama mu taya abokin aiki wato Muhammad Umar Sanyin na wanda aka fi sani da Dambala ma'aikaci ne a gidan talabijin na jihar Sokoto kuma yanzu haka shine jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Sokoto bisa ga karuwar da aka samu wato mai ɗakin sa ta haihu kenan muna fatan allah shiraya kuma allah ya sanya alkhairi kuma ya sa wato mai amfani ne ga iyayen shi da ƙasa da kuma al'ummar duniya baki ɗaya. amin sun amin allah ya ɗayyaba. to amin sun amin. babin gaishe-gaishe mu kamar yadda muka yi makon da ya shige yau ma za mu gai da ma'abotan wannan shirin ne da suke rubuto mana sakonni a dandalinmu na sada zumunta facebook na farko ma dai bari mu sake kamar yadda muka saba bari mu a gurguje mu faɗi kacici kacici na eh, eh, labarin da muka yi na sanyi na eh haka ne Malam grace to idan ma wasu ba su manta ba labarin da muka bayar dai a gajarce zan yi ba kamar yadda muka yi a makon da ya gabata ba eh. wato wani mutum ne amma ni ne nace ina tunanin babarbare ne ai ko yawa ai ina ma so in gaya maka wannan ko ita ma sai ta zama muhawara ai ka lura a shafin mu wannan yace ba kullata ni ne in ya sace a wannan yace da di ita kanta wannan ba ta koma muhawara eh yawwa wato shi a uba ne dai wato ya shuka masara to sai ya kasance kullum in ya je bayan masara ta fara haihuwa to kullum ya je gona sai ya ga an a mishi ita to shine sai a ranar sai ya ce ma dan shi ya je ya je ya laɓe in ya laɓe da dare ya ga cewa shin wani ne yake shiga yana karya musu masara aiko da dan ya je sai ya taki sa'a kawai yana laɓe haka sai ya ga mutum ya shigo dundundun haka ya ya kama karya masara sai ko je ya kama shi da yake ya fi shi karfi sai ya kame shi ya ci kuma ya ci mumuye shi ya ce wato kai ne kake ɗiba baba masara ko ce to yanzu abin za a yi shine ka zo mu je wurin baba to sai suka kama hanya sai suka suna tafiya a'a Brown na tunanin bai san abin da zai faru in aka je wurin baba ba can an kusa da gida sai ya ce ma yaron a ka ku ga nayi mantuwa fa ya ce me ka manta ya ce na manta da takalma na a can gona sai yaro ya tsaki ya shuru ya dan duba na ya duba ce to diba abin da za a yi shine yi maza maza ka je ka dauko takalma nan ka zo ina nan ina jiran ka ai ku bara an gaya miki ya je shi kenan sai ya shantake a yaro ya yi jira ya yi jira ya yi jira sai ya koma wurin baba baba ya ce kai ya aka yi ne sai ya ce a wallahi baba na kamo mutumin nan na kama wanda yake mana yake mana satin masarar nan kuma da na kamo shi abin nan muna zuwa nan kusa da gida sai ce wai yayi manto takalma na ce mishi je dauko ina nan ina jiran shi shine har yanzu ya je bai dawo ba sai ce ka amma dai kai ma ba wawa irin ka wallahi <laughs> ai abin da zaka yi shine ka gaya masa shi ya zauna nan ya jira ka kai ka je ka dauko masa takalman sannan ka dawo ku iso wuri na to shi ne muka ce to cikin waɗannan bare barin wane ne ya fi wauta <laughs> ai na ba su da abin na amsa tun ranar nan na san da wani zai ce haka amma na gaya musu ai da fulani ne maganar a zo gida bata kota so ba sanda za a shashi da ita to muka nemi sanin wanne daga cikin waɗannan bi uban ko ɗan ya fi wauta To wadda ta fara rubutowa Zainab Muhammad ta ce dukansu suna da wauta amma amma uban ya fi saboda shi ne babba. Kuma kwakwalwarsa ya kamata ta fi ta yaron. To, to Malam Agnes tun da kin fara da farko ni ko bari in zo wanda ya mana sharhi na ƙarshe kamin mu shiga wannan shirin. Shi kuma Muktar Ibrahim Saulawa shine mutum na ƙarshe da ya yi sharhi a wannan kamin mu zo wannan ɗaukar wannan shirin. Shi kuma abin da ya ce cewa ya da kyau. wannan wasa kwakwalwa ta yi da fatan ku ƙara himma wajen kawo ababen da za su nishaɗantar da mu. To madalla sai Imrana Abdulsalam tsohon ɗalibin makarantar Bayero da ke Kano ya ce to ashe ɗan gadon gwauta ya yi. <laughs> barin gado asara. To shi ko Muhammad Siraju waziri cewa ya yi ba don sun haɗa biyu ba da na ce Fulani ne. don suna da wauta kuma ga ɓanna amma dai gwarawa ne ko wannan dai kai ka sani ni dai ban sani ba ni dai na ce maka bari bari ne kai ka sani wannan to sai kuma jamil jamil wanda ya ce uban yaron shi ne ya fi wauta to shi kuma a wato makiyu m ali fas daga gumi jihar zamfara ya ce ina muku fata alkhairi ku duka amma ni ina ganin uban yaron nan ya fi wauta To sai kuma Fatima Musa wada barikin ladi da kuma wanta Ibrahim Musa wada su sun rubuto eh, eh, eh, shafinsu na Facebook wanda ita Fatima ta ce dukansu suna da wauta wallahi amma wanda ya fi wauta shine uban Allah da ya kyauta. Sai ko shi kuma Ibrahim wantan ya ce tabbas wallahi uban ya fi wauta wallahi har da kuma kara wallahi ina so ku gaida mu ogana murtala faruk sanyina shi kadai wallahi sai wallahi yake ina amsa mala ibrahim ina amsa kwarai da gaske to shi ma dai wato eh, ko kuma in ce ita ma balkisu muhammad ita ko cewa ta ita kan gaskiya a nata ra'ayi su ɗaya ne duk ba wanda ya fi wani duk ɗaya suke sai salisu idi daga jamhuriyar nijar ya ce ku ce gobirawa ne da barayin mm. To, to shi ko Nasir Muhammad Assalafi ya ce uban ya fi ɗan wauta gaskiya. Sai kuma Musa Malam Indo daga Kazawai, Nijar ya ce wautan yaron dai tana da yawa amma bata kai ta baban shi ba. To, wato dai ina ga uban nan faya abin nan don ko Fatima Zara cewa ta yi uban ya fi zuba wauta Allah da ya kyauta ina gaishe da iyaye na su kaɗai. <laughs> sai nura aminu zirmai mazaunin birnin tarayya abuja ya ce a wannan dai ake kira sauna kira min shashasha in ka kaga sakare ku taho tare kuma da gani dan bare bari ne amma mm. fa uban dole ne ya zama dan fulla saboda tsabar wauta a'a to kaji to kaji to wato ra'ayi riga wannan ya turo kuma kila bai tsammanin zamu iya karanta shi ba amma zamu karanta shi daga hudu lau daga jami'ar Cambridge da ke Ingila. Ya ce gidan rediyon nan ne suka fi wauta da suka faɗi wannan labarin babu hoton mutanen. A'a, to shi ke nan wato mai na ba. Duk ba su suka fi wauta, mu muka fi wauta. tun da ba mu sa hoto ba. Tun da ba mu nuna hoton mutanen da suka eh, saci masarar nan da To kuma kin san zamani ne na faɗin ra'ayi kuma kowa yana da muhimmanci. To sai kai kokari ka nemo hotuna na sanyi da to ko zane ka ka nemo mai zanawa ya zana za mu samu a girgir zai kawo tun da mutanen su ne bari bari a ba matsala ai to daga Christopher Bulus Koso a jihar Niger ya ce a gaskiya baban ya fi wauta saboda ya fi yaron sanin komai <laughs> shi ko Muhammad Babangida cewa ya haba malama Grace ai idan ana neman sakare to in aka sami uban yaron nan to sai ai fatiha a tashi shikenan kuwa to game da muke faɗa bi eh, ra'ayoyin suna da yawa na sanyi da sabili da haka bari mu karkare a ƙasar italiya da wannan eh, ra'ayi da ya fito daga hannun yaro yisamanu mazaunan kantaniya ƙasar italiya ya ce Allah ya saka da alheri shi bai ma yanka hukunci ba ya ce Allah ya saka da alheri an gode da wannan labari <laughs> to da to muna godiya kwarai yaro ya samu mazaunin kataniya da ke kasar italiya fatan ah, za a yi karshen mako lafiya to amin mu amin sakonni da dama waɗanda suke ƙara ƙarfafa a ci gaba da yin haka don su masu wasa kwakwalwa sabili da haka yau ma gamu da wani kacici kaciji wani labari na sanyin na eh. to yau wannan labarin ma ya raba faɗa don bare bari ne da bafin latani To, amma to shi kenan to sai mu ji to wa ya fi hikima wa ya fi <laughs> wa ya fi wayo. Wane ne ya fi wauta? Bafin latani ne da babbar bare, babbar bare ya tafi cin kasuwa. Hmm. Ya tafi kasuwa ya je so tangaran kasan tangaran da bala'in nauyi eh. da ya daga babbar ya daga ya nishi ya ga wannan zai na kasa in ma zai iya eh. kaiwa gida kenan eh, sabili da haka can sai ya hanga sai hango da bafulatani da ɗan sanda shi sai ya je ya taɓo shi ya ce jauro ɗaukan mun buhun nan mu je gida in nan muka isa gida zan gaya maka waɗansu manya-manyan abubuwa guda uku da za su amfani da ka haƙƙacin rayuwarka To. To shi kenan da bafin latani ya ji haka sai ya ji daɗi sai ce to mm. bismillah ya nishi ya ɗauki buhun tangaran ya ɗora baya da ƙyar. Mm. Suna tafiya suna tafiya suna tafiya sun yi nisa sai mm. bafin latani ya ce ma babbar bare ya ce to gaya min ba sai mun isa gida ba kana iya gaya min yanzu. Sai eh. shi kenan sai babbar bare ya ce ba bafin latani ya ce na ɗaya duk wanda ya ce maka da ƙoshi gara yunwa. kaka gaskanta da shi. To, <laughs> eh gaskiya kan. ya ce maka da ƙoshi gara yin wa kaka gaskanta da shi abu na farko kenan. Eh. Sai bafulata ne ya ce ya ji. Hmm. Suka fara tafiya, suka fara tafiya, suka fara tafiya, sai sai bafulata ne ya ce mishi to na biyun fa. Hmm. Sai barbare ya ce mishi duk wanda ya ce maka tafiya a kafa ya fi tafiya a kan abin hawa. Eh. <laughs> Kada ka yadda da shi. Kada ka yadda da shi. Eh. <laughs> babban da ne ce ya ji da eh, alama da wannan sakarci ne wannan abun da zai ci eh, yawwa ya fara ganuwa ya fara ganuwa yau shi ke ya ce na ukun fa babbar bare ya kamar bai ji ba na eh. ukun fa ya kamar bai ji ba ashe shi uh, dabara shi ai ta tafiya har sai an kai kofar gidan shi sai shi ke nan da aka kai kofar gidan shi sai babban ya ce na ukun fa sai ya ce kaga na ukun duk wanda ya ce maka zan biya ka ladan daukan kayan nan da kai kakka gaskata da eh, shi kaska gaskata shi eh duk wanda ya ce maka ka ce min sai na biya ka to karka yadda da shi eh kakka yadda da shi eh na shi wato bafulata ya fahimci inda wannan babbar bare ya nufa wato eh. shi ya yi aikin banza ya yi dakon banza yawa eh. shi ya kama shi ya dauki buhu ya jawo shi daga baya ya rafka shi da ƙasa da kyau zai kara rafka shi da ƙasa to tangara ne sai suka fashe tas eh. tangara suka farfashe <laughs> sai eh. uh, bafulata latani. Mm. ba ya ce ba barbare to duk mm. wanda ya ce wai akwai sauran tangara mai rai a cikin wannan bahun karka gaskanta da shi <laughs> <laughs> waɗannan waye fi wayo da barbaran nan eh. <laughs> da babban ne waye fi wayo a to ai ai wannan amsa malama grace ai ba ta da wani son kai duk wanda zai yi adalci ya san platinum na ya fi wayo saboda shi ai an ce masa ka zo za a yi maka wani abin da zai amfane ka to ke ko ga shi zai zo ya abin nan amma da ya saurara ya ji cewa a ashe yaudara shi ake so a yi ai shi kuma kin ga ya rama ya rama ya rama wa ya fi cutuwa a cikin su biyun na wa ya fi cutuwa wa ya fi babar bare ya fi cutuwa don shi ya yi asara babar bare ya cutuwa in in ci akwai abin da bafulatan ya rasa shine gajiya ce kawai da ya ta ɗaukan wannan nauyin amma dai shi wancan ya rasa tangaren shi ya rasa kuɗin da ya yi amfani ya sawo shi. To na san gina kamar yadda muka ce yanzu haka masu sauraro idan suka garzaya shafinmu na sada zumunta facebook mun kafa wannan eh. labari a nan sai ku ci gaba da muhara banda haka kuma kuma eh. kuna iya rubuta mana naku kacici kacicin a wannan dandali. To, to sai dai hudu launar jami'ar Cambridge ka sani ko wannan ma ba za mu sa hoto ba. Eh? <laughs> yanzu kai mai zane-zane baka iya nemo mai zane ya zana ba ne da buhu a baya eh, a to wannan bare bare zamu nemi zamu nemi wannan eh, Nasiru Adamu El kaya <laughs> dan na san ya iya zane sai ya zano mana shi sai mu zo da buhu da buhu tangara a baya eh kwarai da gaske na ga malama juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kamar yadda muka ce sai a garzaya dandalin mu na sada zumunta mun riga mun kafa wannan labari a yi muhawara a kai in kuma ma kana da kacici kacici kana iya wallafawa a wannan shafi da alheri. da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.